Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau asabar kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su Ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da min sun wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu ga labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala yanzu kuma sai shirin laika jaridunmu na yau wanda zan gabatar jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa muhammad amin farko muhimman kanin su ƙasa iran ta yi da harin bom da aka kai wa masallacin 'yan shi'a a birnin kandahar na ƙasar afghanistan shugaban ƙasar labanan ya sha alwashin hukumta waɗanda suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana a ƙasar sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jikata gwamman falasɗina masu zanga-zanga a garin nablus tauraruwar tsere 'yar ƙasar kenya angus syrup ta rasa ranta yanzu kuma ga cikakkun labarun. Kasar Iran ta yi da harin bom da aka kai a wani masallacin 'yan shi a birnin Kandahar na kasar Afghanistan. Makataraukin wajen kasar Iran a cikin wani bayani ta fitar ta faɗi cewa a wannan karan ma makiya musulunci da haɗin gwiwar ƙungiyar wahabiya ta takfiri sun kai harin ta'addanci kan wani masallacin juma'a a lokacin da ake gudanar da ibada da hakan ya sanadiyar shahadar masallata da dama ta da jikkata wani adi mai yawa har ila yau iran ta yi da mummunan harin rashin tausayi da kungiyar ta'adda ta takfiri ta kai kan masallacin fatimiyya da ke birnin kandahar da ya sanadiyar shahadar mutane goma sha biyar ta da jikkata fiye da talatin wannan yana zuwa ne inda ko a makon da ya gabata ma kungiyar 'yan ta da'ish ta ɗauki alhakin kai harin kunar bakin wake a wani masallacin 'yan shi'a a ranar juma'a da ta gabata a garin kunduz na arewacin kasar ta afghanistan inda mutane kimanin ɗari da hamsin suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikkata daga ƙarshe iran ta yi gargaɗi game da makincin da makiya musulunci da musulmi suke ƙoƙarin kullawa na fadar rikici tsakanin su don haka ta buƙaci al'ummar musulmi shi'a da sunna da su ƙalubanci wannan makirci da kuma nisantar rikici da nuna tsauran ra'ayi da sunan musulunci don musulunci ya yi hannun riga da duk wani ayyuka na tarzoma. shugaban kasar labanan ya sha alwashin hukumta waɗanda suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana a ƙasar rotanni ke fitowa daga birnin beirut na kasar labanan sun bayyana cewa shugaban kasar labanan marshal aun ya alkawarin hukunta duk wanda ke da hannu wajen harin da aka kai wa masu zanga-zangar lumana a birnin beirut aun ya faɗi cewa kundin tsarin mulkin ƙasar shine kawai mafita ga matsalolin da kasar ke fuskanta amma ba za a amincewa yin amfani da makami kan masu zanga-zanga ba don gwamnati ta ba da 'yancin faɗin albarkacin baki wannan yana zuwa ne bayan da wasu al'ummar ƙasar labanan suka gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna rashin amincewa da matakin da tarik bitar alƙalin da ke bincike kan fashewar gabar tekun beirut ya ɗauka da ya afku a watan agustan shekara ta 2020 da ta gabata inda wasu masu ɗauke na makamai daga saman bene suka buɗe wuta kan zanga-zangar tare da kashe mutane shida da kuma jikata fiye da sittin. Ƙungiyar Hezbollah da Amal da ke ƙasar Lebanon sun buƙaci magoya bayan su da su kwantar da hankali kar su ɗauki doka a hannunsu kan harin da magoya bayan jam'iyyar Al-Quwat Al-Libaniyya wato Lebanese Forces suka kai kan masu zanga-zangar. Sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun jikata gomman Falasɗina masu zanga-zanga a garin Nablus. akalla falasinawa 44 ne suka jikkata a garin nablus bayan da sojin haramtaccen kasar isra'ila suka buɗe musu wuta a lokacin da suke zanga-zanga a kudancin nablus don nuna adawar su da cewa da gine-ginen matsugunan yahudawan sharori zauna da isra'ila ke yi a yankunan da hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa wata majami'ar falasinawa ta bayyana cewa a garin bait ma ana gwada irin wannan gangamin a kullum domin nuna adawa da faɗaɗa gine-ginen matsanannan yahudawa 'yan shararri zauna da isra'ilan ke yi a yankunan falasɗinawa sama da yahuda dubu ne ke rayuwa a gine-gine fiye da 230 da aka gina tun a shekara ta 1967 da isra'ila ta mamaye yankuna a gabar yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus tun bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya hau kan mulki a shekara ta isra'ila ta kara samun goyon bayan faɗa gine-ginenta a yankunan falastinawa duk da yake ya saba kudurin kwamitin tsohon wasan ɗinkin duniya mai lamba 2334 da da hudu ya haramta cewa da gine-ginen yahuda a gabar yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tahiran. tauraruwar tsere 'yar ƙasar kenya angie tirop ta rasa ranta rahotanni daga kasar kenya sun nuna cewa tauraruwar tsere 'yar kasar kenya angus trump ta riga mu gidan gaskiya bayan da aka daba mata wuka a gidanta da ke iten kuma tsohuwar 'yar wasan mai shekaru 25 da haihuwa wacce ta lashe lambar tagulla har so biyu a gasannin duniya da aka gudanar ana zargin mijinta ne da kashe ta wata sanarwa da hukumar wasanni guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar kenya ta fitar ta tabbatar da afkuwar wannan lamarin kuma ta nuna takaicin mutuwar anges jabet sirop wadda ta lashe kambun tagulla na duniya a tseren mita dubu goma hukumomin kasar sun ce sun tsinci gawar 'yar tseren ne a gidanta da ke iten bayan mijinta ya cika mata wuka amma har yanzu ana gudanar da bincike domin samun cikakken bayanai game da musabbabin mutuwar tata. Tirop ta kafa tarihi ta hanyar lashe gudun farfalaki na duniya a shekara ta 2015 wadda ta zama matashiya ta biyu ta lashe kambin sannan kuma ta lashe ta gulla a tsayin duniya a shekara ta 2017 da kuma 2019 a tseren mita 10,000. daga ƙarshe ya cewa shugaban ƙasar tunisia ya ce 'yan adawa suna ƙulla gwamnatin samakirci daga waje shugaban kasar tunisia ka'is sa'id ya bayyana cewa wasu masu adawa da gwamnatinsa na kulla wani makirci da kasashen waje shafin yanar gizo na labarai na african news ya nakalto shugaban yana faɗin cewa wasu masu adawa da gwamnatinsa waɗanda kuma suke samun mafaka a kasashen waje suna kulla gwamnatinsa makirci shugaba ka'is sa'id bai ambaci sunan wani ba amma yana nufin tsohon shugaban kasar ne munchef marzuk wanda ya jagoranci kasar tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2014 wanda kuma a halin yanzu yake gudun hijira kasar faransa marzuki ya jagoranci wata zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin ka'is sa'id a birnin paris na kasar wato faransa a ranar asabar da ta gabata a ƙarshen zanga-zangar marzuk ya kira ga gwamnatin kasar faransa ta yi watsi da gwamnatin kasar tunisia da ka'is sa'id ke jagoranta sannan ta goyi bayan tsarin dimokuraɗiyya ba juyin mulki da shugaba ka'is sa'id ya yi a ƙasar ba a ranar 25 ga watan yulin da ya gabata ne shugaba ka'is sa'id ya kori firayim ministan ƙasar sannan ya wargaza majalisar dokoki sai kuma daga ƙarshe ya bawa kansa ƙarfin iko na soya kundin tsarin mulkin ƙasar to masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma sai a saurari sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su tahir gare ka. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke yin nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. To shirin na yau zai mayar da hankali ne kan ziyarar da mataimakin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Enrique Mora ya kawo a nan birnin Tehran. Ziyara mai manufar tattauna inda aka kwana game da batun komawa teburin tattaunawar Vienna da nufin farfaɗo da nukiliyar Iran. da ma batun wa iran jerin takunkuman da aka kakaba mata da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin to marilla a ranar alhamis ne mataimakin babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai enrique mora ya kawo ziyara a nan tehran mai manufar tattauna inda aka kwana game da batun komawa teburin tattaunawar biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran enrique mora shine kuma shugaban tawagar kungiyar tarayyar turai a tattaunawar ta biyanna a ƙarshen tattaunawar tasu ta ranar alhamis enrique mora ya gana da mataimakin ministan harkokin wajen iran ali bakari inda suka amince cewa za a ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin biyu kan batutuwan da suka shafi moriyar juna a cikin kwanaki masu zuwa a birnin bruxelles bangarorin biyu sun kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi yankin da halin da ake ciki a kasashen afghanistan da kuma yemen yayin tattaunawar ta ranar alhamis bangarorin biyu sun amince su ci gaba da aiki wajen ganin an cire wa iran takunkuman kare tattalin arzikin da amurka ta gagaba mata iran dai ta ce a shirya take don tattaunawa mai mahimmanci wace za ta haifar da sakamako mai kyau in ji ali bakiri mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma ce akwai shakku sosai game da manufofin amurka kan yarjejeniyar ali bakari ya kuma soki bangarorin kasashen turai ka rashin cika alkawuran da suka dauka da suka danganci yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 a nasa bangaren enrique mora ya ce kungiyar eu a shirye take don haɗa kai da iran da sauran bangarorin domin ci gaba da tattaunawar da nufin samun sakamako wanda dukkan bangarorin za su amanta da shi daga ƙarshe dukkan ɓangarorin sun amince da ci gaba da tattaunawa a cikin makonni masu zuwa a birnin bruxelles tomarila yanzu kuma bari mu yi waye akan abubuwan da suka faru a can baya game da yarjejeniyar nukiliyar ta iran da ma yunkurin da ake na farfado da ita a tattaunawar vienna wacce ta katse gabanin zaben shugaban kasar iran da ya gabata a ranar 20 ga watan yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a vienna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 an dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da dan takara ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin kasar iran tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga cikinta tare da laftawa iran jerin takunkumai daga bisani iran din ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da ta tsaye sinadarin uranium masaranta haka ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a biyana da nufin farfaɗo da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma ɗagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne jigon tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin kasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin kasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ɗa mai ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsukunan daukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma karar da cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan Ogista ne zababben shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar Hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin mulkinsa biyu a jere. Hassan shi shine wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015. yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a biyanna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran ɗin ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawowar iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa musamman na ƙayyade mata sinadarin uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da haƙƙin mika wuya ga bukatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta a kuma dage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afrilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta biyar a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya ta fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100. hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun dage mata takunkumi jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah sayyid al shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma ya yake ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah said al a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya. To masu sauraro iya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da Hassan barka. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa barkan ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum biyoyi ta wasa radio Tehran mai magana miji Muhammad wanda ga sanda suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da bakan arziki a farko ina gaida malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadez akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadez akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan Shef Gero wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Shef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada shago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahiya Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga dan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari mu cin jihar Bauchi ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari ilias M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya Kuba Awashe akwai yo sobta undo kiɗan planning goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai dirs abdu tamsuwa akwai Rashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gaɗan fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio BYT Hausa da ke da Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BYT Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio BYT Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zaune a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu danlami da ke zaune a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam shu'aibu fanna ina gaida malam rabi ururu wa da gida da ke zaune a birnin niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio voa hausa ku da lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada suninja to da waga dama da kuke bamu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na naku na Alhaji Abdul Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BH Hausa ta Jamhuriyar Iran. Kuna magana ne da Sani Bulacha daga nan Jamhuriyar Nijar jihar da magaran karce kuren daga. Dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku 'yan gidan radio na BH Hausa ta radio Iran. Eh, muna yi muku barka da wannan sabon shekara ta Maulidi da ta shigo kuma Allah huta mu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran kuna magana da Sani Bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke mu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye kawai baki daya yau ta sa mai magana naku almustafa gadan gari assalamu alaikum a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ko to radio biyu to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka sauka to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawali tati ina gaida sunushin madattai da da abdulaziz prezi da shugaba rabu mai aski dozman ta moto letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu gidan radio tehran mai magana sun habiba wa ila dikta daga kwarnakan jihar malariya jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke bamu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yawa ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga lokacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya shi aibu kwarnakan jihar niger da da malam mustapha kadangare wayan zuma kwarnaka da babban imran shi ma wayan zuma kwarnaka da malam mubarak wayan zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan dubu shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahibawa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar আসসালামু আলাইকুম assalamu alaikum sashen hausa na biyu ya mai magana isu ne maɗatte da magarma jamhuriyar nijar na kira ku da ganin da magarma ina so ku bani dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida sanushi maɗatte akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai nakwa mai liki ne baki asibitin dutse da magarma akwai letoro mai insans akwai dozman taksimoto akwai nakwa mai liki akwai mujistar jami'a ta sauni baki likita dutse da magarma akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin garkin akwai iliya mai kantir shayi garkin daura ba zan manta da isa jika mai saje toro ka dora diga ga yan fulani warji ali hayya jafar ungun ilyas yakubu wa itis gado adamsi tatar na chad ina gaida mati dan kore ne mazaunin libya aminu ofisa bulma garin dawa abdulaziz kwezi share zamna ba zan manta da abdo kibiya ungwal kadamari ta birnin da magaram ina gaida duk mai sauraron gidan radiyon wannan ta biyu na gode mai magana isu ne ma'aikai da magaram magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku. Jinjina ta musamman a bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amina arziki akwai aboki na Sunushi na garin Madaite Abdulrahman da ake ce ma Abdulkibiya akwai Sabiu Sabiola akwai Albariki akwai Abdu Rezo akwai hakibu da ke can garin agadas da matar shi dahara a garin mani a garin unguwar dan uwa ina gaida mudi alwali tare da muhammad mamman gazali eh akwai yahaya dan baiwa malam w da duka masu kira da sauran rediyo na birnin da magaram da kewaye mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya rediyo iran suna na sanusi madadai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama da kuke ba mu wajen mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokanan arziki a duka karshen mako ina mika gaisuwa zuwa ga isuhu madadai da magaram sai kuma usai hussein kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da litoro a nan da magaram sai kuma abdulaziz prezi yana nan a da magaram shi ma yana gaida shi sai kuma ina miƙa gaisuwa zuwa garaba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram sai kuma ina gaida mati dan kore bilin magarin dawa mazaunin kasar libya ba kuma zaman tabada abdurrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya yana anguwa kadamari ta nan da magaram sai kuma kuma mamman ya yakubu awashe shi ma ina gaida shi ina miƙa gaisuwa zuwa ga isa musa inkiya isa rezo mazaunin birnin yamai sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina miƙa gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari ina na hassan su madatta ita makaram jamhuriyar nijar rediyo iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ya ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama a cikin wannan shiri na gaishe-gaishe na ƙarshen mako in gaida 'yan uwa da abokan arziki. Na farko ina gaida Hassan Barka mai watsa shirin wanga a koda yaushe ina mishi fatan alkhairi. Ina gaida abokina Alkasim da ke Agaras. Ina gaida Musa Hadarin Asuba da Magaram. Ina gaida Iliya mai shahi garkin daura. Ina gaida Sunushi Maɗattai Isu Maɗattai. Ina gaida Usaini Sitar Kaso Kwalliya. Akwai abokina Sani Sangwar. Akwai Sabu Sabiola. Akwai ali mamman karimu mushe akwai mamman buniya awashe ina gaida yarbe mai kanti sani alhaji mai magana abdulrahman wanda aka san da abdo kibiya na kira ku ne daga unguwar karmar ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku a yi ƙarshen mako lafiya madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin mu iran tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu warare assalamu alaikum barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne da a cikin sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damaki da ake da su a bangarori daban-daban masu amma a bangaren yawon buɗe ido a kasar da fatan masu saurari su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamanta na di a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Domin bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin ƙasar Iran tana da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa kai abin da sai wanda ya gani. To ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a kasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba. Lambun ya kunshi shingaye a tsakiya, gandun daji da gine-gine, bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna. Lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin ƙasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na khurasan yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta 1501 zuwa shekara ta 1736 ta zama wata alamar kwantaccen birnin birjan a kudancin yankin lardin khurasan a tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasasciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masu kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin kasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin. Za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin Kalat, minisan kilomita hamsin daga birnin Mashhad arewa maso gabashin lardin Khorasan Razavi. To daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin Firdausi yankin razavi khorasan wani babban yanki ne wanda yake arewa maso gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaka kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khorasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to ma saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma duk waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu. a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Masu saurare barkan ku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun koken da majalisar ɗinkin duniya ta yi ne kan matsalar da ake fuskanta wajen isar da kayayyakin jin kai zuwa yankunan lardin tigre da ke arewacin ƙasar habasha da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ofishin hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa halin da ake ciki a yankin arewacin kasar habasha ya ƙara rikicewa kuma ba zai yiwu a kwatanta ba lamarin da ya tilasta wa mafi yawan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya rage gudanar da ayyukansu ko dakatar da ayyukan kwata-kwata saboda tsananin ƙarancin man fetur da rashinsa da matsalar kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka wannan bayani ya fito ne daga bakin stephen dujarik kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ke bayanin irin halin tsaka mai wuya da ayyukan jin kan ɗan adam ya shiga a lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar habasha a zaman taron manema labarai da ya gudanar a ranar larabar da ta gabata a hedkwatan dindindin na majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york na kasar amurka a jawabinsa ga manema labarai dujarik ya kuma yi nuni da cewa har yanzu ana samun matsalar kayyade irin kayayyakin jin kan dan adam da ake son kaiwa zuwa yankunan lardin tigray akan hanya ɗaya tilo da take isa zuwa lardin wato yankin afar da ke arewa maso gabashin kasar habasha daga jami'an tsaron gwamnatin kasar kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewar tun daga ranar 12 ga watan yuli kimanin manyan motoci 900 ne dauke da kayayyakin jin kan dan adam suka shiga lardin tigray amma kayayyakin ba su shige kashi 14 cikin 100 na yawan kayayyakin da ake buƙatar shigar da su lardin ba domin tallafa wa al'ummar tigray stephen dujarig ya kara da cewa matakin da aka ɗauka na ƙara yawan manyan motoci da suke jigilar kayayyakin zuwa lardin abu ne mai kyau amma lalle bai isa ba saboda ana buƙatar manyan motoci ɗari ne da a kullum rana za su isar da kayayyakin jin ƙai zuwa lardin na tigre domin biyan buƙatun mutane da suke neman jin ƙai stephen dujarik ya jaddada cewa majalisar ɗinkin duniya tana kira da babban murya ga dukkanin ɓangarori domin su kyale kayayyakin jin kai su dinga shiga yankunan da aka tura su domin tallafawa al'ummar lardin tigiri da amhara da afar stephen dujarik ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya ba ta samu damar shigar da man fetur zuwa lardin tigray ba tun daga ƙarshen watan yuli kuma a halin yanzu haka akwai tankokin man fetur goma da suke garin samira a lardin afar amma akwai wasu rahotanni da suke bayyana cewa tankokin sun samu izinin shiga yankunan da aka tura su daga mahukuntan ƙasar don haka ana fatan ganin sun isa wuraren da aka tura su musamman lardin tigray tare da tawagar da suke yi musu rikiya tsakiya kakakin babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce mafi yawan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya su rage yawan ayyukan da suke gudanarwa ko kuma dakatar da ayyukan kwata-kwata sai dai ɗan abin da ba a rasa ba sakamakon rashin man fetur da kuɗaɗen gudanar da ayyukan nasu sakamakon haka wasu ma'aikatan jin kan na majalisar ɗinkin duniya suke ci gaba da gudanar da hidima musamman gabatar da kayayyakin jin kai ga jama'ar da suke cikin tsananin bukatuwa a lardin na tigray majiyar majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mutane fiye da 146 ne suka samu tallafin abinci a makon da ya gabata amma majalisar ɗinkin duniya tana son ganin an raba kayayyakin abinci da ya kai ga mutane 870 a kowane mako wanda hakan shine matsakaicin adadin mutanen da ya kamata su samu tallafi dujari ya kara da cewa a yankunan garuruwan afar da amhara masu makwabtaka da juna ma'aikata ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suna gudanar da ayyuka masu yawa a yankunan inda aka kiyasta cewa sun gabatar da tallafin kayan abinci ga mutane kimanin 639 a garin amhara tun daga farkon watan agusta da ya gabata kamar yadda suka raba kayayyakin abinci ga 'yan gudun hijira 72 da suke garin afar har ila yau kakakin majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa duk da ayyukan jin kai da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa a yankuna daban-daban da rikicin lardin tigray ya ritsa da su musamman gabatar da kayayyakin abinci amma ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ba su samu damar shigar da magunguna zuwa lardin na tigray ba a taron manema labarai da ya gudanar a birnin geneva na kasar switzerland babban daraktan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya dr tedros asanum ghebreyesus ya bayyana cewa rayukan miliyoyin mutane na cikin hatsari yana nuni da cewa mutanen da suke fama da cututtuka na yau da kullum suna mutuwa saboda karancin abinci da magunguna yana mai fayyace cewa matukar babu isasshen abinci to cututtuka suna saurin yin galaba akan maras lafiya ballantana kuma maras lafiya da bai samun abinci wannan matsala ce da take faruwa a lardin tigire da ke arewacin kasar habasha a nata bangaren kungiyar 'yan awaran lardin tigray da ke arewacin kasar ta habasha ta tigray people's liberation front ta yi gargadi kan yiwuwar bullar babban bala'i da zai ritsa da jinsin dan adam matukar ba a hanzarta aikewa da kayayyakin jin kai zuwa yankunan da aka yi ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnatin habasha da 'yan awaran ba Ƙungiyar ta Tigray People's Liberation Front ta yi da'awar cewa mutane a yankunan lardin na Tigray suna mutuwa saboda yunwa, don haka akwai buƙatar tsoma bakin hukumomin ƙasa da ƙasa cikin hanzari. Ana ta ɓangaren gwamnatin Habasha ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta aike da taimakon gaggawa zuwa yankunan da suke cikin halin su a lardin na Tigray, kuma halin yanzu haka an tallafa wa mutane da yawan su ya doshi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar. Tuni dama wani rahoto ya yi nuni da cewa akwai mutane fiye da miliyan hudu da rabi da suke cikin bukatar tallafin abincin gaggawa da kayayyakin kiwon lafiya da mafaka a lardin na tigray kamar yadda ake ci gaba da godon gwamnatin abiye ahmad kan amincewa da shirin ba da dama ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kafofin watsa labarai gami da jami'an jakadancin ƙasashen yankin kan shiga lardin na tigray domin ganewa idan su abin da ke faruwa a ciki tun a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 ce firaministan kasar habasha abiye ahmad ya shelanta kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awaren kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da irin da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamarwa kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar a gefe guda kuma masu fashin bakin siyasa sun bayyana cewa kaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke arewacin kasar habasha zai haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan kasar a lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigray da nufin murkushe tawayen 'yan adawar lardin masu fashin bakin siyasa kan kasar ta habasha sun bayyana tsoron su da cewa yaƙi kan lardin na tigray zai ƙara janyo rarrabuwan kai musamman na ƙabilanci da siyasa a kasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara gyara da firaministan ƙasar abiy ahmad ke kokarin aiwatarwa a ƙasar firaministan habasha abiy ahmad da ya samu kyautar nobel na zaman lafiya ya ɗauki matakin ƙaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke shira arewacin kasar da nufin kubutar da kasar daga rashin tsaro bayan da ya zargi kungiyar 'yan awarar lardin ta tigray people's liberation front ta babban jam'iyyar siyasar lardin da kaddamar da hari kan rundunar sojin tarayyar kasar a yankin da nufin mallakar makamai a matsayin matakin shirin tunkarar gwamnati yayin da shugaban lardin ya zargi gwamnati da ƙoƙarin ganin ta yaƙi al'ummar lardin a wani bayani da firaministan ƙasar habasha abiye ahmad ya fara gabatarwa kafin ƙaddamar da harin soji kan 'yan awarar lardin tigray people's liberation front ya ambaci yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya cewa gwamnatin tarayyar kasar tana yakar 'yan awarin cikin gida ne da nufin tabbatar da doka da oda sakamakon haka dole ne yin amfani da ka'idar rashin tsoma baki a harkokin da ya shafi wata ƙasa mai cikakken iko kamar yadda yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da hakan duk da haka wasu masana dokokin ƙasa da ƙasa suna ganin gwamnatin habasha ta yi amfani da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ne da nufin ci gaba da ƙaddamar da hare-haren soji saɓanin buƙatar da aka gabatar mata na warware al'amura ta hanyar zaman lafiya sakamakon haka suka bayyana damuwarsu kan matakin da gwamnatin habasha ta ɗauka kamar yadda wasu ke bayyana cewa rikicin lardin tigray zai iya tashi daga rikicin cikin gida zuwa rikicin ƙasa da ƙasa musamman zargin da ake yi cewa ƙasar eritrea ta tsuma baki a rikicin kuma dubban 'yan gudun hijira sun tsallaka zuwa ƙasar sudan hakanan majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da dokar hana ƙasashe yin amfani da yarjejeniyar majalisar ta rashin tsoro baki a harkokin cikin gidan ƙasashe wajen baiwa kanta damar murƙushe al'umma ta hanyar tabka laifukan yaƙi kuma kare fararen hula a duk wani rikicin cikin gidan ƙasashe haƙƙi ne da ya rataya a kan gwamnatin wannan ƙasar da ake rikici a ƙasarta. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ƙasar iran ta yi da harin bom da aka kai wa masallacin 'yan shi'a a birnin kandahar na ƙasar afghanistan shugaban ƙasar labanan ya sha alwashin hukumta waɗanda suka kai hari kan masu zanga-zangar lumana a ƙasar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun jikata gwamman Falasɗina masu zanga-zanga a garin nablus tauraruwar tsere 'yar kasar kenya angus sirop ta rasa ranta masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumirmin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta hirame ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh